أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتوأها أزيار والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والذياب كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمظل زبوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلداب لا قدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في الضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعها سر في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تخبض في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wa musulmi dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ga dama cikin rahama shi da amincewarsa muka haɗu a cikin wannan dare mai albarka dare wanda yake na 27 amma azumin mu yau 26 26 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda yau yayi daidai da 21 ga watan 6 miladi annabi Isa alaihi salam shekara 2017 da fatan ban wanta ba jiya ayoyin da muka karanta ayoyi ne da suke kwadaitar da mu akan mutum ya bada dukiyarsa domin addinin Allah to sai kuma yau Allah madaukin sarki zai jiyo mana akalan zancen wajen duk mutumin da zai ba da dukiyar tashi to ya kasance amfani da ɗayan abubuwa guda biyu idan yin amfani da waɗannan abubuwa guda biyu shine zai sanya rabauta duniya da lahira domin kada abin da zai bayar ɗin na duke ya zamo ya tashi a tutar wala Allah bai karfa ba to shine malam ya ce sai Allah ya ce mene qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adiya wallahu ghaniyyun hamid ubangiji ta'ala yake cewa qaulun ma'arufin zance wanda yake kyakkyawa wa maghfiratun da kuma gafara khairun min sadaqatin yatba'uha adha fa alheri ga sadakar da kuma cutarwa zai biyo bayan ta wallahu ganiyun halim ubangiji ta'ala mawadaci ne halim ko mai hakuri ne Allah madaukin sarki yana labarta ma al'umman duniya su sani cewa duk mutumin da zai bada sadakar shi zai bada wani taimako to ya sani qaulun ma'rufun zance wanda yake kyakkyawa shine abin da ake bukata duk abin da za ka yi a mu'amala ka ta yau da kullum ya zama ƙaunin ma'aruf malamai suka ce ƙaunin ma'aruf mubtada wal zance wanda yake kyakkyawa in aka ce ƙaun aka yi shiru mubtada kenan ma'aruf kuma shine khabar ɗin. kaga al mubtada sun khabar sun hada guri Shi shine ubangiji ala yake cewa to zance kyakkyawa abin da ake bukata kenan mutum ya dinga yi yayin da in zai ba da sadaka a cikin mu'amala ka ta yau da kullum ya zama ƙaunin ma'aruf ayoyin alkur'ani da dama sun tabbatar da irin waɗannan abubuwa idan mutum zai yi abu to ya kasance ya yi shi da kyakkyawa kuma ya faɗi mai kyau kamar da ubangiji ta ala cewa kulli ibadi ya allati hiya ahsan inna yanzu shaytana yanzaghu bainahum ubangiji ta alaka cewa kulli ibadi ka ga ma bayina yaqulu allati hiya ahsan Safaɗi wacce take ita tafi kyau kaga anan Allah madaukin sarki yana umurtan bayin shi da su kasance suna fadan zance wanda yake mai kyau imma a babun wata sadaka ne ko kuma ya zama a gurin da mutum zai taimaka ko zai yi mu'amala tsakanin shi da wani abokin sa ko mu'amala ta yau da kullun? ko tsakaninka da matarka tsakaninka da abokinka ya zama qaulun ma'ruf ina fatan kuna ganewa shi sa ubangiji ta'ala yake labarta mana yadda ya baiwa banu isra'il alƙawurka guda goma amma duka gaba ɗaya sun rusa waɗannan alƙaurikan ubangiji ta'ala yake cewa idh mai mithaqa bani isra'ila la na? illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna daga cikin sakon da Allah ya gaya ma banu Isra'il su dinga gaya ma mutane husna a wannan kira'a kenan amma kira'a ta Imam Hamza da shi da Kisa'i wa qulu lin-nasi hasana ku dinga gaya ma mutane kyakkyawa shi yasa Imam Shafi yake cewa wa qul hasanan shukran wa husnan bi dhammihi wa sakinihi al-baquna wa husn muqawila ma'ana in zaka karanta wannan kalma to ka karanta ta da kira'a guda biyu in ma kace husna ko kuma kace hasana ina fatan kuna ganewa sannan ubangiji ta'ala ya sake labarta mana a cikin suratu Ibrahim dangane da faɗan magana wacce take mai kyau ubangiji ta'ala yake cewa alam tara kaifa daraba Allah matalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allah al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun ubangiji ta'ala yake cewa misalin magana wacce take kyakkyawa kamar bishiya ce a ce wato kasanta yana cikin ƙasa reshenta kuma yana sama ai wanda kasanta ya riga ya shiga cikin kasa to wannan ya nuna cewa kenan Allah ya karfe shi ya tabbata a cikin kasa ba za ta fito ba kenan ma'ana zance wanda yake mai kyau zance ne da Allah madaukin saki ya yake lalace maraba da shi kuma shine zancen da Allah madaukin saki yake so shi yasa an ba kuma ta ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al kalimatu tayyibatu sadaqa magana mai kyau ita ma sadaka ce duk inda mutum yake mutum ne yazo yake neman ka taimaka mai to ka mai zance wanda yake mai kyau in akwai kamai zance mai kyau idan babu kamai zance mai kyau kada ka hankare shi kada ka zage shi kada ka ce ka tafi ka bamu guri kada ka cutar da shi da waɗansu ayyuka naka da zai yi da za ka yi ya gane cewa kana cutar da shi kuma kamar baka sama ka taimaka mai shi sa ubangiji ta Allah ce qaulun ma'ruf zance wanda yake kyakkyawa malamai suka ce zance wanda yake kyakkyawa shine zancen da shari'ar musulunci ta yadda da cewa wannan shine zance mai kyau wannan shine abin da ake nufi qaulun ma'ruf zance wanda yake kyakkyawa shine ka faɗa ma abokinka magana mai kyau ka gaya ma wato abokin sana'arka magana mai kyau ka gaya ma matarka da kuke zaune ka gaya mata magana mai kyau kada ka mata ƙarya kada ka mata wato wato wato abragada abragada ka mata kamar nan gaskiya ne kuma ƙarya ne duk inda kake mu'amalarka da mutane to ya zama ka musu mu'amala wacce take kyawa zance wanda yake mai kyau shi yasa malamai suka ce zance mai kyau a nan gurin ya nisanci kada mutum ya dinga yin zagi zance mai kyau ya nisanci mutum kada ya zama mai yawan tsinuwa tsinuwa shi ma bai daga cikin zance wanda yake mai kyau zance mai kyau ya kunshi mutum ya dinga wato nisantan al-istihza izgili bakin ka daina ma ƴan uwanka musulmi izgili zance mai kyau ya kunshi mutum ya nisanci karya kuma ƙaryan nan mataki mataki ne mataki wanda yake yafi kowanne girma shine wanda yake yana daga cikin akbarun minal kaba'ir iya daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda idan mutum ya tsinci kanshi a ciki to sai wuta jahannama kuma Shi ne wanda mutum da zai dinga ma Allah da manzansa ƙarya ya jingina musu ƙarya akan abin da ba su halatta ba ya ce Allah ne halatta to wannan babu wanda ya fi shi girman ƙarya a duniya sannan ɓangare na biyu a cikin ƙarya ne ƙaryan da ya zamo shi babba ne wato kaman mutum ya zo ya dinga jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya ce manzan Allah ya yi kuma alhalin bai yi ba ya ce manzan Allah ya faɗa alhalin manzan Allah bai faɗa ba to wannan iya daga cikin ɓangare shi ma na babban laifi da mutum zai aikata a duniya ina fatan kuna ganewa sannan ɓangare na uku malamai suka ce to wannan iya daga cikin wato kabira babba ne shi amma bai kai matakin waɗancan guda biyu ba shine kaman mutum ya sami wani ɗan uwansa musulmi yayi ƙarya domin ya kwace mai dukiyarsa yana samun irin wannan mm. yayi ƙarya dan kawai ya kwace mai dukiyarsa ko a kotu ko kuma abin da ya shafi wata kila tsakanin mu'amala ta yau da kullun a kasuwa to wannan shi ma bangare ne wanda yake mai girma to malamai suka ce bangaren da kuma shi yake dan kankani shine sagira to shi wannan sagira kankanwan shine kamar yadda mutum zai kira yaro da sunan cewa ungo abu kaza kuma da halin ƙarya yake ba komai zai bashi ba to wannan ma ƙarya ne hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud wata rana wata mata ta zo ta matanta haka zo ungo sai manzan Allah yana kallanta sai manzan Allah ce lau lam taf'ali la kutibat alayki ba da baki aikata ba da an rubuta muku an rubuta miki wata yar karya a gurin Allah to kaga wannan bangare na ƙarya kenan to bangare na ƙarshe shine mubah ƙaryar da ta zama ta halatta ya halatta mutum ya yi karya amma a gurabi guda uku kamar da hadisi ya tabbata shi ma cikin sunan Abi Dawud fil harbi idan an zo yaki so da propaganda mu ce muna da kaza muna da kaza yadda za mu samu mu yi rinjaye akan abokan gaba ba laifi mutum ya faɗi wannan sannan wa fi qawli rajuli limra'atihi zancan mutum tsakanin shi da matar shi kuna na ana ɗan tattaunawa ba laifi ka dan zuka mata ma zuka kai yawa haka nan idan mutum yana mu'amala tsakanin shi da wato lokacin da yake neman aure mai neman aure ma an bashi dama ya ɗan dan barbada amma kar ya fayyata zuba da yawa eh kar mutum ya je ya dinga zuba kamar zubairu ku ya kuri akwai mai suna zubairu a nan ka faɗa don saboda mata kwakwalo su yar kankanuwa ce idan ba ka ɗan mata ɗan haskawa ka nuna fani ina nake ganin nan daga angeles kan nake daga america sai ingila a nan kawai nake rayuwa kuma da halin ƙarya ke a layin mudi kawai ke rayuwa to idan mutum ya yi irin wannan malamai suka ce don saboda ka samu karkuwa a gurin gunta wannan ba laifi ba ne ina fata kun gani amma mutum ya san iya da iyaka kakka je ka ta zubawa da yawa a ka dan samu limit ina fata kun gane to wannan iya daga cikin zance wanda yake mummuna ba a san ya fito daga bakin mutum qawlun ma'ruf zance wanda yake kyakkyawa ka dinga faɗan magana wacce take mai kyau kar ka faɗi magana da zata ta tada hankali hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wani sahabi da ake kiran shi Uyayna bin Hisn ya zo gurin dan uwansa Al-Hurr bin Qais da ya zo ya same shi sai yake cewa laka wajhun inda da al-amir kai al-umar bin qais kana da matsayi a gurin wannan sarkin musulmi shine umar ibn khattab ka nema mun izini ina so zan yi magana da shi sai ya ce to shikenan ka zo zaka zaka yi magana da shi da ya nema mai izini yana shigowa an dauka wata magana kirki zai fada yana shigowa ko ya kalli sayyidina umar akan kujerar shi sai ya ce hiya ibn al-khattab ga irin ta na umar dan khattab wallahi ma tu'tina al-jazal baka bamu abu in zaka bamu baka bamu da yawa wala tahkum fina bil adl kuma baka mana hukunci da adalci ma'ana kai azzalimi ne ya da ina faɗa masa ibnu umar kaga wannan ai mummunan magana ce mm. nan take sai ibnu umar ko sai zara takobin shi kun san shi da zafi yana zara takobi zai sare kanshi nan take sai shi al-hur bin qais sai nan take sai yake cewa Allah ya faɗa ma annabinsa cikin alkur'ani mai girma khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin kai ruko da yafiya wa'mur bil urfi kai umarni da kyakkyawan aiki wa a'rid 'anil jahilin ka kauda kanka daga jahilai ana karanta mai wannan aya domin shi sayyidina Umar kana waqafan bil Qur'an ko kana waqafan inda al Qur'an mai yawan tsayawa ne daga an karanta al Qur'ani to jikin shi sai haurawa ba zai iya wucewa ba saboda tsananin imani amma yanzu kai zaka ce bari dai ko naushi dai dan mai tukunna to amma saboda irin imani na shi an karanta mai aya ko sai yi saranda kaga ai magana mummuna ka gaya mai mm. to ba a san mutum ya dinga yawaita mummunan magana ya zama zancen da zaka dinga faɗa ya zama qaulun ma'ruf zance ne wanda yake kyakkyawa duk halin da kake ciki to ka faɗi magana mai kyau kar ka faɗi mummunan magana wanda za ta da hankali haka nan mutumin da yake zaune tare da matar shi yayi aure wata ila sabon aure to yayi kokari shi ma ya kame bakin sa ya zama qaulun ma'ruf zance wanda yake kyakkyawa a bakin shi kar ka zamo kawai kullum kawai daga an tambaye ka magana za ka iya faɗa a ya zamo bakin yana da control hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min asharrin nas inna min asharrin nas manzilatan inda Allah mafi sharrin matsayin mutane a gurin Allah shine ar-rajulu yufdi ila mar'atihi mutumin da zai je ya kwanta da matar shi sai kuma yazo ya faɗi sirrinta ita ma ta je ta kwanta da mijin nata sai ta zo ta dinga faɗin sirrin ai ana san masu wannan kawai mutum sai yazo wata kila yayi aure sabon aure kawai sai ka ji wai abokane wai an zo shin shayi ko sai a zo da sassafe sai a zo ana ce mai ango ka sha mai ango ango shi kuma sai yana dariya ai abin da ba dama ango ango ka sha mai sai ka ji ya shiru sai ce hmm, bari kawai sai ka ji ya ce to yaya ango ya ake ciki to in an samu an yi rashin sa'a mutum ba mutumin kirki bane bai san addini ba sai ya fara faɗa maka duk ya fara faɗa musu duk irin abubuwan da ya faru da shi a cikin jara shi kuma a nan take sai ka samu abokin wataƙila wai shi din ya nuna ya birge sai ya sanya mata tashi sai ta fito kusan tsirara tsirara idan ta fito tana ɗan sabin ɗinsa da abinci sai ga shi birgewa shi ne su gafa cewa mata shi tana da shef mata shi ta haɗu nan take kawai ina kallo shi ba wai abinci yake kallo lokacin da ake zuba ba a yana kallon abokanan ya suna kallon ta kuwa ya ya sumar da su ku na kuwa shi bukatar sai sumar da su shi bukatar ke to daga nan kuma sai ka ga idan har ya ga sai wani ya dan taba sai ce kai mutum ba ka iya zabe sai ce har ani ma ban da kyau ai to malamai suka ce ka zama qaulun ma'ruf zance kyakkyawa shine lokacin da zai zo ya ce maka wane yaya ake ciki sai ka ce alhamdulillah ya ake ciki kai na ga fa alamun sai ka ce alhamdulillah ko dai abin da na ganka dai anya dai sai ka ce alhamdulillah to yaya dai ka ce alhamdulillah ko dai ka alhamdulillah kaga dai baka fi wani zance ba ma da zai ci kaga wannan shine qaulun ma'ruf zance wanda yake kyakkyawa kar ka zama ka bashi kofa da zaka faɗa mai mummunan magana har ya iya zuwa ya rinka faɗan sirrinka wannan shine qaulun ma'ruf ka faɗi magana wacce take kyakkyawa wacce take zai alfahari da ita ina fatan ku gani shine ubangiji ta'ala ce qaulun ma'rufun zance wanda yake kyakkyawa wa mazkiratun da kuma gafara min khairin sadaqatin min sadaqatin yatba'uha adha bayan mutum ya yi zance mai kyau sai nan gafara ka gafarta ma mutane yayin da suka maka abin da yake ba daidai ba malami suka ce maghfiratun anan gafara ce zaka yi afun wa maghfiratun min qawliyin wa fi'liyin gafara ce zaka yi da yafiya na wani aiki da aka maka mummuna ko kuma wani zance da aka faɗa maka wanda yake ba mai kyau ba to sai ka yafi ubangiji ta'ala ya ce waɗannan zantuttuka guda biyu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yafi alheri akan sadakar da yatba'uha adha wanda cutarwa zai biyo bayan ta ma'ana mutum ya faɗi magana mai kyau sannan kuma mutum yi gafara idan aka mai abin da yake ba daidai ba to wannan ne mutanen kirki ji Allah kar mutum ya zama kullun an maka abu kace kai ba za ka yadda ba ba za ka yafe ba sai an je kotu ayi ayi a buga da kai kace kai ba za ka yi hakuri ba akwai mutumin da za a yi bashi hakuri a bashi ayi ayi juyin duniyar nan amma ya ce ba zai hakura ba wannan kuskure ne mutum ya zamo mai yawan gafara shi sa ubangiji ta'ala ce wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmi al-umur duk mutumin da yake sabara ya gafarta wa ghafara kuma ya gafarta inna zalika min azmi al-umur wanda iya daga cikin manyan al'amura inji Allah mutum ya zamo wato mai yawan yafiya akan abubuwan da aka mai ka gafarta abin da zai ba ku mamaki Abdullahi bin Mas'ud wanda yake hadisi ya tabbata cikin Muslim Imam Ahmad cewa dan aljanna ne wata rana ya hau kan bishiya domin ya ciro itace da ya hau kan wannan bishiya manzon Allah yana karkashin wannan bishiya tare da sahabbai yana hawa kawai sai aka ga iska tana kaman kada shi saboda siriri ne nan take sahabbai sai suka fara dariya sai manzon Allah ce mimma tadhakun wai akan me kuke dariya ne suka ce min dikkati saqai saboda siran taka aurin Abdullah bin Mas'ud sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallabi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda rayuwata take hannunsa shine Allah lahuma aqalu min jabal uhud yawm al qiyama wannan kauri na Abdullah bin Mas'ud sun fi dutsen Uhud nauyi a gidan aljanna ran tashin kiyama idan an dauka su akan mizani to Abdullah bin Mas'ud wata rana ya shigo cikin kasuwa ba zaka ga dan aljanna yake yake yana shigowa cikin kasuwa zai sai kaya da kuɗi a cikin aljihunsa kawai yana duba cikin aljihun shi ko sai duba ko sai ga kuɗin ashe yan sani sun share aljihun an yanke an kwashe kuɗin yana zuwa gurin mai kayan sai ce ka yi haƙuri da kuɗin nawa an riga an sace sai yake cewa to waɗannan mutane yaran nan na zamani Allah ya musu kaza Allah wani ma yana ji ka san idan wani yana kusa da gurin ya ji an faɗa kawai shi ma sai hautsi nuwa nan take shi mai hautsi nuwa sai Abdullah bin Mas'ud kawai sai daga hannun shi sama an ɗauka wani abu zai yi sai ya ce Allahumma in kana hamlatahu ala zalika hajatan fabarik lahu fiha ya Allah idan ya ɗauki kuɗin nan ya sace min saboda wata bukata ce da ta dame shi ya Allah ka mai albarka ciki وإن كان حملته على ذلك جراءة على الذنب أما إن يأتوكي وننكذن سبو جفوي قيبا ما كانش ذنبي نيتو تكنش كما يتوشيني فجعله آخر ذنوبي يا الله كسن يا قرشان ذنوبي شكنا الدنيا kaga dan aljanna kenan amma yanzu kai ne zaka ce ya sun mi kafa 12 amma kaga su bayan Allah na kwarai nan take ka duba irin addu'ar da yi wannan shine maghfiratun gafara da idan aka maka abu nan take ka yafi shi sa Allah madaukin saki yake ban mutanen girki. so da su a duk halin da suka tsinci kansu to yafiya suke yi shi sa Allah madaukin saki yake cewa wal kadhimin al ghaiza wal afin an nas wallahu yuhibbul muhsinin wannan ita ce gafara kuma shine abin da ake bukata in aka maka abu ka yafi akwai wani ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi al-ahnaf bin qais al bin qais wata rana ya fito daga cikin gida kawai sai wani mutum ya dinga zage shi ya dinga tura mai ashar inda ka san ba ma guji yana cikin zage shi sai da har suka kusa da ungosu yana zage shi sai yake cewa ya haza kai wani ci gaba da zagin zan tsaya anan ka gama duk abin da zaka yi domin idan muka shiga cikin unguwa kar a samu wawaye su jika kana zagi na su iya dukanka gama iya yi su in samu in shiga gida to shi al-ahnaf bin qais din nan shine wata rana ya fito daga gida kawai sai ga wani ya fito da zafin kai yana fitowa ko sai gaura mai mari yana gaura mai mari sai ce bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai me yasa kamun haka sai ce alaitu an alqima sayyidal arab min bani tamim na rantse ne sai na maru fuskar shugaban larabawa na bani tamim sai ce ma ana sayyiduha ai ba ni ne shugabanta ba sai ce wane ne shugabanta sai ce harithatu bin qudama nan take ko sai ta fi gudun harifa yana zaune da yan majalisar shi kawai yana zuwa sai gaura mai mari yana gaura mai shi mai zabi ne dama takobin shi nan sai ɗauka dauka sai sara hana sai aka bai wa shi al-ahnaf bin qais labari sai ahnaf ya ce haba me yasa zai sare hannun shi ai ni ma lokacin da ya zo ya mare ni da barrama ba ai na riga na yanke hannun shi ai bai kamata a ce ya mare shi ba to shi al-ahnaf bin qais shi shine ake tambayan shi wai kai a ina ka koyi hakuri ne sai ya ce ya koyi hakuri ne a gurin malamin shi shine asim bin qais asim bin qais wata rana yake cewa abin da ya bashi mamaki wata yarinya shi ta fito da buta daga gida tana fitowa da buta safudin alaihi shawa da irin wani irin karfe karfe irin wanda ake soya nama din sannan kuma akwai naman akai tana tahowa yarinyar nan kawai ga ɗan shi dan kankani dan jariri kawai sai ta sake wannan a kan shi kawai sai ya mutu nan take yana mutuwa yaron ce kawai buɗan bakin malami na yana juwa yana gani ya mutu kawai sai yarinya ta ce ka yi hakuri ka gafarta min sai ce a anti hurratun li wajhillah ke yace da ikon Allah ki tafi ba abin da zan miki yace to da wannan dalili na koyi hakuri duk abin da ya faru da ni ko sai in ga cewa ya kamata kawai in yi hakuri akan sa kun ji dalilin da ya koyi hakuri kenan to ne ubangiji ta'ala ka cewa qaulun ma'arufin wa maghfiratun khairun fi alheri min sadaqatin daga sadakar da yatba'uha adha wanda cutarwa zai biyo bayan ta akwai mutumin da idan yayi sadaka amma kuma zai koma yana cutar da mutane da wannan sadakar da yi zai koma ya dinga cewa ai mu ne muka yi ai mu ne muka bada kaza ai mu ne muka yi a guri kaza ai guri kaza da kaga ai kaza ni nayi in ba dan ni nayi ba da wannan abun ba yi shi ba to malamai suka ce wannan shine al'aza cutarwa malamai suka ce idan mutum ya cutar da kai ka ji labarin yana barbada kawai ya maka kyauta to a nan gurin kana da damar da za ka ɗauki wannan kuɗin ka dawo mai da shi ka ce gashi na fasa da kyautar da kamun shi kuma idan aka dawo mai da shi shi kuma bai halatta ya karfa ba domin ya riga ya sadaka don haka sai dai ya ɗauka kai baitul mali kaga babu wanda zai cike na cikin ku kai ka yi fushi ka dawo mai da sadaka shi shi kuma an dawo mai da shi kuma bai kamata ya ci ba saboda ya riga ya sadaka kai ya zama kamar kare ne ya amai kuma ya lashe to shi yasa ubangiji ta'ala yake hikaita mana cewa zance wanda yake kyakkyawa da kuma gafarar da mutum zai yi to ya fi a ce sadaka mutum zai yi kuma sadakar da ya tuba'u ha'ada wanda cutarwa zai biyu bayanta wallahu ghaniyun halim ubangiji ta'ala mawadaci ne halim ko mai haƙuri ne nan Allah madaukin saki ya siffanta kashi da gani domin duk irin ƙarshen ayoyin alkur'ani mai girma zaka ga Allah yana yawaita cika su da waɗansu siffofi nashi domin me idan ka duba ayar da take baya zaka ga waɗannan siffofin sun yi daidai da wannan abin da aka faɗa a baya ina fatan kuna ganewa domin ai an ce qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha an ambaci maganar sadaka ko sai aka ce wallahu ganiyun idan mutum ya yi sadakar da wanda ya bada sadakar da wanda ya ki bada sadakar ya sani Allah mawadaci ne Allah baya bukatun ya bada sadaka ko kai ya bayar in ka bari ai kanka kawai ina fatan kun gani ubangiji ta'ala shi wadaci ne kamar yadda yake faɗa cikin suratul al-imran ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun halim ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mutane antumul fuqara ku ne fa talakawa ila Allah a wajen Allah subhanahu wa wata'ala suratul fatir ina fatan kun gani dan haka kar wani ya dauka cewa wai Allah madaukin saki ba mawadaci bane a Allah madaukin saki mawadaci ne shi sa Allah madaukakin sarki ke tabbatar da wannan hukunci a cikin suratul fatir antumul fuqara ku ne talakawa shi Allah madaukakin sarki zani mawadaci ne sau ne ya dauka cewa in ya bada sadaka wai Allah madaukakin sarki ma'a ah, kanka kawa shi sa ubangiji ta Allah ce wallahu ganiyun sai Allah ce halim ko mai hakuri ne menene mai hakuri idan ka bada sadakar ka cutar daga baya kuma sai ka gane cewa kai kuskure to Allah halimu mai hakuri ne zai iya gafarta maka in ji ibn qayyim al-jawziyya a cikin sa sai ke cewa Allah madaukin saki baya gaggawan yayi ma mutum hukunci idan ya yi laifi har sai ya dan jinkirta mai ko koda zai tuba shi sa Allah madaukin saki kasance halim mai haƙuri. idan kana duba cikin alqur'ani mai girma gurare da dama wannan kalma ta halim ta zo ubangiji ta'ala wani guri yake cewa wallahu gafurun halim a wani guri kuma ce wallahu shakurun halim a wani guri kuma ce wallahu alimun halim shi ubangiji ta'ala alim ne masani ne halim ko mai hakuri ne ina fatan kuna ganewa sai Allah ce mini يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمر والذياء كالذي ينفق وله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأزابه وابله فتركه سلداب لا قدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وبنجي تعالى كتوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكم إيماني لا تبطلوا صدقاتكم بالمن كذا قبات صدقوتكم بالمن دقوري والأذى دكم سوتروا sai ubangiji ta ala ce kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar wanda yake ce da dukiyarsa ne ri'a an-nas dan nuna ma mutane wala yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma bai imani da Allah da ranar ƙarshe ba ubangiji ta'ala yana kiran mu'minai da kada su kuskura idan za su yi sadaka kada su yi sadakan nan kuma suna yin gori a kanta. kada su ringa yin sadakan nan kuma suna cutarwa shi yasa ce la tubtulu sadaqatikum bil manni kada ku kuskura ku bata sadakokinku da gori nan ubangiji ta'ala ya kira su a matsayin mu'minai malamai suka ce wannan khitabun ne ya dullu alam ihtimami bihi kira ne ake yi domin a nuna himmantuwa da aka yi da zancen shi sa ka ce la tubtilu ya ku wanda kun imani malamai suka ce duk inda ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka sani dayan abubuwa guda biyu ake bukata ka fahimta a cikin masu amfani na biyu shine alhassu ala qabuli kwadaitarwa akan mutum ya karfafa zancen abin da ake faɗa mai dinnan ya ayyuhal na amanu da inda kaje cikin alkur'ani mai girma abin da ake faɗa shine ya ayyuhal na amanu li imanikum if'alu kaza wala taf'alu kaza ya ku wanda koyi imani saboda imanin naku ku aikata kaza kamar da aka ce ya ayyuhal na amanu la tubtilu sadaqatikum ay ya ayyuhal na amanu li imanikum saboda imanin naku la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ina ba ta kuna ganewa domin imani shi yake sanya mutum ya aikata abin da yake mai kyau imani shi ne yake sanya mutum ya bar abin da yake mummuna ina fatan kuna ganewa shi yasa ubangiji ta ala kira su masu imani a nan gurin waɗansu malamai suka ce fa'ida ta biyu dangane da kalman imani da ke zuwa nan gurin tana daga cikin min mukammilatil imani wa muqtadayatihi iya daga cikin abin da yake cika ma'anan imani da kuma abin da wato imanin shi kansa ya kunsa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakokinku bil manni da gori wal adha da cutarwa hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakanan hadithin ya zo cikin wato ibn marjawihi ya ambaci hadithi hadisi ne mai inganci la yadkhulu aljannata aqun wanda yake min saba ma iyaye ba zai shiga gidan aljanna ba Hakanan nan manzo Allah sallallahu ya ce wala mudminu khamrin haka nan mutumin da yake dimantan shan giya haka wa mukazzibun bi wanda yake karyata kaddara ta Allah madaukin saki wal mannan da mai gori waɗannan babu su babu shiga gidan aljanna Allah kare kaga nuna lallai yin gori idan mutum yayi abu ashe babu kyau kenan dole mutum ya nisanci wannan sannan bayan wannan hadithi ya tabbata shi ma cikin sunan nisa'i ibn mardawihi ya ambaci hadithin hadisin ya sake zuwa cikin musnad imam ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatun la yanzuru allah ilaihim yawm alqiyama mutum uku allah ba zai kalle su ran tashin alqiyama ba daga cikin su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'aqli walidayhi mai saba mu iyayen shi kaga dai an sake mai maimaitawa wa mudminu khamrin da wanda yake dimantan shan giya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mannan bima a'ta da mutumin da yake yin gori saboda ya bada wani abu dole ne mutane su nisanci wannan duk mutumin da ya bada sadaka kar ya kasance kuma zai bi wannan sadaka kuma ya bi ta da gori shi sa Allah madaukin saki yake cewa la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha sai Allah ce kallabi yunfiqu malahu ri'a'an nasi kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ne domin ya nuna ma mutane ina fatan kuna ganewa malamai suka ce wannan kaf kaf harfu tashbihi ne Kafin ce da take mantawa kallabi yunfiqu malahu ri'a'an nasi ay mithlukum mithlu alladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi misalin ku waɗanda suke ba da sadakoki din nan suna yin gori suna cutarwa to misalin ku kamar mutumin da yake ce da dukiyarsa ne domin ya nuna ma mutane ma'ana kenan mutumin da yake yin sadaka yake bata sadakan nan da gori da cutarwa da shi da wanda yake yin riya a gurin Allah duka ɗaya suke ina fata kuna ganewa mm. shine kallabi yunfiqu malahu ri'a'an nasi kamar wanda yake ce da dukiyarsa ne domin ya nuna wa mutane masu yake nan. wanda hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kiyama ta tsaya idan kiyama ta tsaya za a kira mutumin da yake mai dukiya idan aka kira shi saboda wannan dukiyar tashi Allah matsaukin saki zai nuna mai dukiyar nan tashi aka bashi a gidan duniya idan aka bashi aka nuna mai fa'arrafahu Allah ya nuna mai ita fa'arafaha kuma ya santa ita dukiyar tashi ce sai a ce ma za aminta biha to me ka aikata da wannan kuɗin naka buɗan bakin shi zai ke cewa wannan dukiya da ka bani ya Allah anfaqtuha hafi sabilika kama tuhibbu na ciyar da ita saboda hanyar ka ya Allah kamar yadda kake so ya Allah sai Allah ce ka zabta ƙarya kake yi ka ciyar da dukiyar ne liqala dan a ce huwa jawadu shi jarumi ne mai kyauta ne wannan shine dalilin da sai ya sadaka Ta bayar ne domin a ce kai mai sarka ne sai manzon Allah sa sai ce fasuhiba ala wajhi sai a dinga jan shi akan fuskar shi akan fuskar ka za a dinga jan ka idan kana da irin wannan halin thumma ulqiya fi nar sun sai a jefa shi a wutar jahannama wanda yake ba bada dukiyarsa yana yi ne domin a ce shi yana bayarwa shi sa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama'a sama Allahu bi wa man yura'i yura'i Allahu bi wanda yake jiyar da mutane fa shi yana yi to Allah zai jiyar da mutane wanda yake yi ya nuna ma mutane ni fa ina yi to Allah zai nuna wa mutane ina fatan kun gane akwai wani magabaci da ya fito daga gida saboda yana yawan mu'amala da riba ka san Allah idan kana yin abu kana yin ta da gayya to Allah yana da ikon da zai tona maka asiri a idan mutane ya fito daga gida yana cikin tafiya sai zo ga yara suna wasa yara suna ganin shi suke cewa ifsahu ifsahu ku dan matsa ku matsa ja abu fulan almuradi ga baban wani nan zo, wannan mai cin riba Ka kaga yaran ba su san fa yayi ba Allah yayi ne tuna mai asiri dama Allah mazakin saki idan kana yin abu to in ya ga dama sai ya nuna mutane abin da kake jin haka ko sai hankalin shi tashi sai ya daga nu sama sai ce ya Allah afshaita sirri hatta lisbiyan yanzu sirri na Allah ka tona mun har a gaban yara ya Allah kawai na zuwa gida sai ce to lallai fa ya kamata in koma ga Allah in tuba tunda har yara kankani yara kanana sun gano halin da nake ciki nan take kawai sai koma gida sai tuba taubatan nasuha tuba wacce take kyakkyawa yana wannan tuban ko sai ya dawo wata rana ya zo wucewa kawai sai ga waɗannan yaran suna wasa Allah ya ne ya wanke shi yana tahowa ko sai ga yaran nan suna wasa sai suka ce ifsahu ifsahu kuma tsa jaa abu fulan al-abid ga baban wane ya zo wannan mai bauta ga Allah din nan nan ta ko sai daga mai ce ya Allah na gode maka yadda ka wanke ni ya Allah to wannan duk abin da kake yi Allah yakan iya nuna mutane ga irin abin da kake yi to shi sa ubangiji ta Allah ce kallabi kuma lahu ri'a annas kaga munafikai kenan da wannan dalili malami suka ce munafikai su ake siffanta da wannan misalin da ake yi domin shi munafiki kullun komai da yake yi yana so ya nuna mutane a gane shi yana yi ne ina fata kuna ganewa shi sa ubangiji ta Allah ce wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wadannan sune munafikai daga cikin siffofin su Allah madaukin saki ya faɗa mana a cikin suratul tauba yake cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatun duk wata minhum minhum in kaji a cikin suratul tauba to munafikai ake nufi sannan Allah ce wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin sannan Allah ce wa minhum من يقول ذلي ولا تفتني ومنهم من يقول هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله واليوم الآخر kaga Allah madaukakin saki na cewa daga cikin su akwai wanda suke cewa idan Allah ya bamu dukiya mu ba za mu yi kokari mu ba da ita da ya dace akwai wanda kuma in an ba su dukiyar yalmizuka fi sadaqat suna maka zinde akan sadakar da wai bayin Allah sahabban manzon Allah suke a cikin su kuma akwai wanda yake cewa wai manzon Allah kunne ne wai menene kunne shi duk abin da aka faɗa mai kun shi ji yake wannan daga cikin siffofin su kenan Allah matsaukin sarki ya labarta mana a cikin suratul tauba malamai kace munafikai daga cikin siffofinsu suna nuna wa mutane aikin da suke yi su fa suna yin aiki su fa mutanen kirki ne shi yasa malamai suka ce munafikai sun hada siffofi guda goma na farko akwai al akwai ƙarya akwai almakar, akwai makirci akwai al akwai yaudara akwai asafa akwai wauta akwai al-istihza akwai izgili annan akwai Asukuriyatu bil mu'minin akwai ma mu'minai izgili sannan akwai kuma at akwai kaiwa da komowa na baina zalika la haula'i wala haula ina ba ta kun gane sannan kuma akwai ad-dalal akwai batarwa su mutane ne batattu ba sa iya bin abin da yake wanda yake kyakkyawa su kullun kokari suke su bi abin da yake za iya cutar da al'umma musulmi shine ubangiji ta'ala ce daga cikin sufufin su akwai ad-dalal akwai akwai at-taghabbub sannan kuma akwai as-safa akwai wauta duka wannan iya daga cikin siffofin sa Allah madaukin sake labarta mana cikin alqur'ani mai girma to daga cikin siffofin sa anan gurin ubangiji ta'ala ce waɗannan sun kasance yunfiqu suna ce da dukiyan su kallabi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma bai yi imani da Allah da ranar karshe ba duk mutumin da yake yin abin shi domin mutane su gani ai la yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah da ranar ƙarshe ba malamai suka ce ranar ƙarshe din da kaga ta zo cin alƙur'ani mai girma malamai suka ce yawmul akhir ita ce ranar ƙarshe wanda daga ita babu wata rana kuma sai lahira kenan waɗansu malamai suka ce yawmul akhir ana kiranta da wannan suna ne saboda ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ana ma'ananta yawmul akhir saboda me saboda fana'u hadhihi al kulliha karewan talikan mutanen duniya gaba ɗaya babu wanda zai rage a duniya to wannan ita ce rana ta ƙarshe kuma wannan zai iya tabbatar muku da abin da yake faruwa rana ta ƙarshe ita ce ranar da daga ita kuma babu wata rana ita ce ranar da Allah matsaukin saki zai sanya a hura ƙaho idan aka hura ƙaho kowa da yake cikin duniya gaba ɗaya zai mutu a wannan duniyar wanda za su rage kawai ba su mutu ba su ne mutane guda takwas in ji Allah matsaukin sarki waɗannan mutum takwas ɗin nan mala'ika jibril yana ciki sannan kuma mala'ika Israfil yana ciki mala'ika Mika'il yana ciki malakul mauti ma yana ciki malamai suka ce bayan waɗannan kowa idan ya mutu a karo na farko to waɗannan karo na hudun su ne kaɗai ba za su mutu ba to su ma din kuma sai Allah ya dandana musu mutuwa domin Allah madaukin saki domin ya nuna muku ranar ta karshe ce sai Allah madaukin saki sai ya ce ma mala'ikan mutuwa man baki wane ne ya rage bai mutu ba sai ya ce ya Allah kafi kowa sani ni ne bawon ka kaskantacce sai jibril sai israfil sai mika'il sai Allah ce in qalik ila jibril tafi gurin mala'ika jibril shi maka cire ransa magana ta girmama kenan komanda na na mala'iku shi ma za a cire ransa za a zo a samu malaika jibril ya yi sujada domin idan ba sako zai kai na Allah ba zuwa yake yi sujada shi ma din saboda Allah yayi sujada malaika mutuwa zai zo ya ce mai ma aghfalaka amma yuradu bika ya miskin me rabkanar da kai ga abin da ake nema a gare ka ai ranka za a dauka sai ce me yake faruwa sai a ce ai gaba ɗaya mutanen duniya sun mutu kai ma Allah ya ce in zo ranka nan take zai matsi malaika mutuwa zai matse malaika jibril ya cire ransa malamai suka ce saboda girman shi faduwar da zai yi inda sama da ƙasa suna nan da sai saman ta rushe gaba ɗaya haka nan za a gama da shi sai Allah madaukin saki ya ce kuma waye rage sai ce ya Allah ya kafa kowa sani Israfil ne da Mika'il sai ce tafi gurin Mika'il shi maka cire ransa duk wannan ana so a nuna muku yawmul akhir kenan ana zuwa za san malaika Mika'il malaika Mika'il yana ta kokarin hada hadiri ruwa ya zo ya shigo gidan duniya sai shi malaika mutuwa ya ce to wa zaka ba ruwa mutanen sun mutu dabbobin sun mutu wa zaka ba ruwa sai ya ce me yake faruwa sai ya ce leka duniya ka gani babu kowa kowa ya mutu ai sai ce kai ma Allah ya ce in cire ranka nan take zai matsi shi idan ya matsi shi shi ma sai a cire ransa ana cire ransa nan take sai Allah ce sai waye ya rage sai ya ce mala'ika Israfil Israfil kuma shine mala'ikan da yafi kowanne girma cikin mala'ikun Allah iya da fukafukai guda 600 a kowanne fukafiki na nan nan 600 nan 600 kuma kowanne guda ɗaya yafi girman duniya da abin da yake cikin duniya kafafun shi ma suna taba kasan bakwai na duniya ne wannan mala'ika israfil ɗin haka za a zo a same shi wanda in ba ku manta ba hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad sannan al-hafiz albani ya inganta hadisin a cikin sahihu jami'u sagir yake cewa wannan hadisi ne mai inganci lokacin da manzon Allah ya saman bakwai Ya ce inna tarfa lallai kittawar idan mala'ika israfil tunda Allah matsokin sarki ya halice shi musta'iddun yanzu nahwa al'arshi yana shirye ina kallon al'arshin Allah makhafata an yu'mara tsoron shi kar Allah ya ce hura idan shi yana kallon wani guri da Allah ya halice shi idan sai yana kallon arashin Allah bai taba ibta ido ba tun da aka bashi wannan aiki tsoron shi shine kar Allah ya ce hura ya kalli wani abi kaga la ya'sun Allah ma amara wuce manzo Allah ta san me yake cewa ina ta tsorace ban dauka zan dawo gidan duniya ba ba hura tashin kiyama a lokacin shi kenan to yanzu sai mu ci 'yan hura kenan ana cire ransa kuma sai Allah madaukin sake ya ce to sai waye rage sai ya ce ya Allah ai kafi kowa sani ni ne babu kaskantacce ya Allah domin shi mala'ika mutu haka ke kiran shi kamar yadda wato ibn al-jawzi ya ambaci wannan a cikin bustanul wa'izin nan take Allah zai ce to kai ma din la wa izzati wa jalali la udhiqannaka ma azabta ibadi da buwaya ta da iko na sai na dandana maka irin abin da ka dandana mu bayina inji Allah sai ce in talik bainal jannati wan nar tabi tsakanin aljanna da wuta ka kashe kanka nan take mala'ika mutuwa zai je tsakanin aljanna da wuta sai ya kashe kanshi shi ma to idan ya kashe kanshi ya zama duniya babu kowa a cikin take wannan ita ce rana ta ƙarshe a wannan ranan ubangiji ta'ala sai buwayarsa ta tashi sai ya leko gidan duniya sai ce ya duniya aina anharuki wa aina ashjaruki wa aina almuluku abna almuluku aina aljababira wa abna aljababira liman almulku alyawm ubangiji ta'ala zai ce ya ku masu mulki ya ke duniya ina bishiyoyinki ina ruwan da suke gudana a cikinki ina masu mulki ina kangararru da suke ganin su sun isa ina ayyan kangararru wa yake da mulki a yau babu wanda ya isa ba Allah amsa domin kowa yana cikin ƙasa a wannan lokaci ubangiji ta'ala sai ya yi shekara arba'in yana wannan kira babu wanda ya isa ba da amsa domin kowa yana kwanci da kanshi zai ce lillahi alwahid alqahhar idan ya fada ma kanshi malamai suka ce daga nan kuma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 2940 manzon Allah sallallahu yake cewa Allah zai fara saukar da wani ruwa daga sama yushbihu mani rijal yana kamanni da mani irin na maza wannan ruwan haka zai dinga zuba a cikin ƙasa sai shekara 40 wannan ruwan da yake zuba a cikin ƙasa duk wata ƙasa da ta taɓa radiddigar da kashin ɗan adam to wannan ruwan sai ta dawo da halitta shi kamar kamar shi ta farko yadda za a dawo da halittar bayan Allah kenan to kaga wannan ita ce rana ta ƙarshe a maganganu na ɗaya kenan daga cikin maganganun malamai magana ta biyu suka ce yawmul akhir ita ce rana ta farko a filin alkiyama ranar da zamu wayi gari a filin alkiyama ana ta karamiya ranar da mutum bai taba ganin rana irin wannan ba ranar da dukkan halittu an hadu a guri daya waɗannan malamai suka ce to wannan shine yawmul qiyama ita ce ranar wato karshe kenan ina fatan kuna ganewa to kowanne aka dauka a ciki ai ranar karshe ce da wancan na farko din da wannan nabi domin sunan alƙiyama yana zuwa cikin alqur'ani mai girma da sunaye daban-daban ubangiji ta'ala yana kiran qiyama da sunanta yawmul qiyama sannan ubangiji ta'ala yana kiranta yawmut taghabun sannan ubangiji ta'ala yana kiranta yawmut talaq sannan ubangiji ta'ala yana kiranta yawmut tanaq yana kiranta as-sa'a yana kiranta yawmul ba'afi yana kiranta yawmul khulud yana kiranta yawmul khuruj yana kiranta yawmul fasli yana kiranta yawmul hisab yana kiranta yawmul khulud yana kiranta at-tamma yana kiranta al-waqi'a yana kiranta as-sakha yana kiranta azifatul azifa wadannan sune sunayen da Allah madaukin sarki yake ambata cikin alqur'ani mai girma da sunan al-qiyama annan kaji ubangiji ta Allah ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah ko kuma ranar karshe ba sai Allah ce to fa misalin irin wannan kamathali safwanin alaihi turabun kamar wani katan falalan dutse ne alaihi turabun akwai tirbaya akan sa fa asabahu wabilun sai wani ruwa mai mamako shine wabil sai ya samu wannan dutsen dutse ne ga shi nan wanda yake mai santsi kuma akwai laka akan shi idan ruwa mai mamako ya zo zai bar wannan lakan Shin Allah ce to fa asabahu wabilun fatarakahu salda sai ya bar wannan dutsen saldan ay mujarradan la shay'a alayhi sai ya bashi empty babu komai akan shi wannan ya nuna maka cewa kenan aikin da munafikai suke yi haka aikin su zai koma empty a gaban Allah ran tashin kiyama an ba da misali saboda su ne anan kamar da ubangiji ta alake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura zamu gabatar da ayyukan su ran tashin gaba ɗaya kuma sai faj'alnahu sai mu sanya shi haba'an mansura kura ce wata take mai daidaicewa kamar Allah madaukin sarki bai ma karfa aikin nasu ba ina fata kuna ganewa shine ubangiji ta yake cewa fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba sa iya yin komai ba sa iya iya ikon komai ala shay'in mimma kasabu akan abin da suka aikata menene ma'anar la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu malamai suka ce ba za su samu ladan komai ba a gaban Allah ran tashin alkiyama abin da ake nufi kenan duk mutumin da ya kasance aikinsa ko ya nuna wa mutane ne Allah ya ba mu misali da kaman katon falalan dutse ne dutsen nan kuma an sanya laka an sanya kaman kura ta iyashi akan ta idan ruwa mai mamako ruwan da yake kaman da bakin ƙwarya idan ya zo ai ba zai bar wannan wannan ƙasar ba zai tafiyar da shi to haka Allah yake nuna aikin munafikai kamar haka yake babu abin da za su samu a gaban Allah la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba za su iya komai akan abin da suka aikata ba ma'ana ba za su samu lada a gaban Allah ran tashin alkiyama ba da wannan dalili malami suka ce wannan shine cikakken misali akan mutumin da yake aikata mummunan aiki wannan aikin da kake yi to Allah sai ya nuna maka kafa ga yadda abin yake to amma ka san cewa babu abin da zaka samu a gaban shi kamar da ubangiji ta'ala yake ce afara'aytum ma tahrufun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhtum tafakkahun shin afara'aytum ma tahruthun ba ku ga abin da kuke nomewa ba a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shin ku ne kuke shuka ko mu ne muke shuka in ji Allah law na sha'u inda mun so da ja'alnahu hutaman sai mu sanya shi ya zama karmami ya zama ku yi shuka amma ko babu abin da za ta fito da shi kaga anan Allah madaukakin sarki na ikon fa nashi ne fito da abin ma da yake fitowa ma nashi ne kai wani ya dauka cewa iya da wata dabara wai shi ana kiran shi nomau ko sarkin noma babu abin da zaka samu ka gane cewa Allah shi shine yake ƙoƙari ya fita da bukai yaƙuri Allah ran ma nace nomau don ka san shi ma sarkin noma ne to ubangiji ta'ala yake cewa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wato ba za su iya komai ba ala shay'in mimma kasabu akan wani abu da suka kasance sun aikata ina fatan kuna ganewa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke kafirai kaga nan ayar ta tabbatar da munafikai da suke yin aikin su su nuna wa mutane kafirai ne ko ba kafirai bane domin Allah ya kira su kafirai anan wallahu la yahdi al-qawmal kafirin wannan kafirci da waɗannan munafikan ake nufi amma munafircin fa kashi biyu ne akwai munafirci wanda yake na al-i'tiqadi zuciyar shi gaba ɗaya shi kafiri ne ba musulmi bane akwai al'amali na aiki ne wanda an dan yi magana ne dan yi ƙarya an an sanya lokaci za a yi wani appointment ko an za a yi wani program sai ya dan saba alƙawari irin yadda gayu suke a cikin gari an dan yi kaza sai a ba bada african time to wannan iya daga cikin al'amali na aiki ne ba za ka ce wannan mutum kafiri ne? sai dai irin wanda yake sanyawa a zuciya shi ya cutar da musulmi a zuciyar shi shi kafiri ne to wannan ne al-nifaqul i'tiqadi ne munafurci wanda ke na zuci a zuciyar shi kafiri ne a bakinsa musulmi ne to irin waɗannan ne kafiran da Allah ke nufi anan domin Allah ce wallahu ka gane waye kai shiryarwa shine Allah la yahdi baya shirewa to ka gane cewa shiryarwar da komai tana hannun Allah shi yasa malamai suka ce duk wani abu da kake ganin shi a duniya to Allah shi yake da iko ya shirye da wannan abin سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الأنساب والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم نعم نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم, لا نعم, لا نعم duk abin da ka tambaya a duniyan nan idan ka ce mai wane ne yake yin kaza zai ce maka Allah ne idan ka tabi kogi ma da ruwa yake gudana wa yake zai ce maka Allah ne haka nan idan ka tabi dutse ma zai ce maka Allah ne idan Allah madaukin sarki ya dauke duhun daren nan gaba daya ya sanya mu a cikin rana waye yake zo mana da dare wal ra'aitum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya' idan Allah ya sanya muku dare tutur waye sai zo muku da rana an akwai wata kasa mongoliya kullum malai na bamu labarin ta ana wanda wata shida so sai a zauna a cikin rana ko a cikin duhun dare wannan iko ne na Allah haka Allah matsakin saki yake to a nan gurin ka gane Allah shine mai wannan shiryarwa malamai suka ce to me yasa munafikan nan ba su shiryu ba dalilin da yasa ba su shiryu ba suka zama kafirai dalilai ne guda shida dalili na farko shine adamu ma'arifatillah ba su san Allah ba sannan al-imanu billah ba su imani da Allah ba sannan al samu billah rungumar Allah ka da Allah shine naka shine komai ba su yi wannan ba ina fata kuna ganewa sannan al-muhafazatu ala salawat ba sa kiyaye salloli da ake yau da gobe wannan iya daga cikin abin da ya sanya waɗannan munafikan suka shiga cikin wannan tsinuwa kuma Allah ya tsine musu kuma aka kafirta su aka ce kafare ne saboda me saboda kasancewa ba sa kiyaye salloli inji Allah an ba kuma ta ba wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraquna an-nasa su kai su nuna ma mutane ne to kaga wannan daga cikin suffofin su kenan Allah madaukin sake ya labarta mana yasa malami suka ce dalilin da yasa ba su shiryu ba kenan daga ciki akwai wato ba sa kiyaye sallah sannan kuma daga ciki sannan akwai suhbatul Ashara. yin abokanta da mutanen banza zama da madaukin kanwa shi yake kawo farin kai mm. mutum ya zauna da mutanen banza kana zama da munafiki ko kafiri kai ma watan sai ka wayi gari ka kafirka mutum ya dinga zama da mutanen kirki shi sa malamai suka ce kullun ka zamo kamar da hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai ci abincin kai kasance mumini mai tsoron Allah ma'ana mu'amalar kai zamo kullun da mutumin kirki zaka dinga yi shi sa malamai suka ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi idza kunta fi amrin fa sahib khiyarahum wa la tadhhab al abda fatarda ma ar duk wanda zaka yi abokanta da shi ka san da wa zaka yi abokanta kar ka je ka yi abokanta da wani mutumin banza sai kai ma ka tafi da abokin banza ku tashi a tutar babu mutum ya kasance ka yi abokanta da mutanen kirki to wannan iya daga cikin dalilan da yake sanya mutum ya shiryu sannan akwai almujahada daga cikin abokantan nan akwai wata kissa ta tabbata cikin siratu ibnu hisham malamai sun bin wannan kissa su gano ya ingancin ta yake Uku bata ibnu muayyib iqbatu ibnu abi mu'ayyib da shi da khalaf da ubay ibn khalaf ubay ibn khalaf ya zo ya samu ukuba, ukuba kuma da ya so ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya samu manzon Allah sai ya zauna kusa da manzon Allah saboda jin dadin zancen manzon Allah shi kuma ubay ibn khalaf sai ya ji labari sai ya zo ya ce a ah, wajhi min wajhika haram fuskata da fuskaka haramu ba ni babu kai tun da kaje ka zauna da manzon Allah ka san ni a duniya babu wanda na tsana irin manzon Allah bar ku ci sharrin abokanta da fi sanya mutum ya kafirta nan take alama zai musulunta amma abokinsa da ya mai wannan huduba sai ya ce idan kana so mu ci gaba da abokanta sai ka zo ka samu manzon Allah ka tofa mai yawo a fuskar shi wannan kafiri la'anan ne kawai yana zuwa sai samu manzo Allah sami yana zaune manzan Allah yana munna ya dauka ya zo gurin shi yana zuwa koyi dama ya tara kakin a baki ko sai kaf ya jefa manzan Allah yana tofa manzan Allah kafin ya fita a gurin Allah ya turo malaika jibril da waɗansu ayoyi guda biyu masu dini wa ma ya abu dhalimu ala ya dai ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam da fulanan khalila laqad ni an yi dhikri ba'da idja'i kana shaytanu lil insani qadula ubangiji ta Allah yake ka tana ranar da wani azzalimi zai zo ya ciza yatsansa yana cewa ya laita ni takhattu rasuli sabila ina ma a ce na rika hanya tare da manzon Allah na zama mutumin kirki ya laita ni ya laita ni lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dhikri ya ɓatar da ni bayan gaskiya ta riga ta zo min kaga wannan malamai suka ce iya daga cikin abin da sun ya kai suka kafirta saboda bin abokanan banza yawanci a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗancan munafikan daga wannan ya fara munafiki sai wannan ya je ya bi wancan wancan ya bi wancan wannan ya kaya ma wancan ai anan aka dinga samun munafircin ai mm. to shi yasa ubangiji ta'ala ya labarta mana wannan sanan malamin suka ce daga cikin abin da ya sanya suka zama shirye da Allah ba za su same ta ita ce al-mujahada al-mujahada kokari ba sa kokarin su fahimci gaskiyar ma gaba daya malamai suka ce al-mujahada kanta kashi hudu ne al-mujahada ta farko shine al-mujahadati ala ta'allumil haq ba sa kokari wato wajen su fahimci gaskiyar tukunna sannan ko kuma akwai al-sabri ba sa yin hakuri akan yanayin yadda addini ya same su sannan kuma ba sa yin ta ala ilmi akan ilimi na abin da ake cewa ake so su fahimta din nan sannan kuma ba sa lura da yadda halin yadda zamani yake ina fatan kun gani ai ubangiji ta'ala ala ce idan kai kokari wallazina jahadu fi bina lanahdiyannahum subulana sai kai kokarin tuna Allah sai shirye da kai shi yasa Allah madaukin sarki ce wallahu la yahdi alqawmal kafirin ubangiji ta'ala baya shirye da mutanen da suke kafare waɗannan munafikai Allah madaukin sarki kare sai Allah ce mini lokaci yayi abin na faɗa daidai Allah madaukin sarki ya sanya amin zani abin da kace ubangiji ta'ala ga fitamu hada sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam